DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Daga nan sashen Hausa nake cewar Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu barkama da saduwa a wasan yaƙi da muggan laifuka. Ba a sirri da mashayi shine taken kashi na uku na jerin wasanninmu na matan dabo a garin tsamiya. Yau kwana hudu kenan da mutanen wannan gari da ke Afirka suka yi wa kansu tambayoyi. Shi dai Kabiru wanda shi ne shugaban kungiyar masu samar da gawayi ta tsamiya ya yi batan dabo. Ya yi alkawarin taimakawa 'yar yayansa wato Talatu a aikin da take yi na hukumar kula da muhalli da gandun daji wadda ita aka ɗorawa alhakin kawo sauya harkokin gandun daji da kuma kare muhalli. A yau, Talatu ta shirya kai ziyara wani waje a dokar daji. inda ake sare bishiyoyi kuma ake samar da gawayi. Tana so ta nuna wa masu madafan iko a matakin karamar hukuma da masu samar da gawayi cewa waɗanda ke harka a wannan bangare ba sa iya bambancewa tsakanin daji mallakin gwamnati da kuma na jama'a masu zaman kansu. Wani abin mamaki ma shine wajen da Talatu ta zaɓa za a ziyarta na babarta da kuma kawunta Kabiru ne. shine a kawar da waɗanda suke sare bishiyoyi a dajin nan ba bisa ka'ida ba. To fa Halima ya kike ji yanzu gashi yarki tana yaƙarki har yanzu kin gamsu da hakan kuma kina alfahari da ita? A'a me kike nufi ne Hadiza? Ya kamata ki sani cewa ni da Kabiru fa mun samu wannan gonan ne saboda wasu mutane sun ba mu izinin yin aiki a wurin nan kuma cikin daɗin rai suka bamu kuma ke ma kina ɗaya daga cikinsu. Mama, Hadiza kun gaji ne? Haba ku ci gaba mana. Dama ina so mu zo nan ne don ku gani da ku kuma ku fahimci ainihin yadda lamarin yake. Mun nutsa sosai a cikin gandun dajin nan kuma mun fahimci bai kamata kowa ya abin da ya ga dama ba a nan. Kin ga Talatu, ni fa ina ganin kamar za mu wuce makaɗi da rawa fa. Ko kusa, na nemi ku zo nan ne don na nuna muku irin ɓarnar da aka yi wa gandun dajin nan. Da fa surkikin daji ne. amma dube yadda yake komawa shara-shara duk shekara kina nufin laifinmu ne talatu haba mama da ma kai ibrahim na san za ku ga kamar ina zargin ku ne amma ku yi haƙuri wannan shi ne gaskiyar lamari abin da kuke a dajin nan ya sa kun karya dokoki masu yawa ba wai ina cewa kun yi laifi kai tsaye ba ne ina nuna muku inda aikin naku ya saba wa ƙa'idoji ne wannan wajen wani bangare ne da yake ƙarƙashin kulawar hukuma kuma ya kunshi nau'o'in bishiyoyin da ba a cika samun su ba wai me kike so ki faɗa mana ne abin da nake so na faɗa muku shine ba wanda yake da damar sare bishiya a nan sai da izini na musamman daga gwamnati to ai abin da aka yi kenan an ba mu izini kuma kin gan shi da idanki mama ai wannan ba wani izini bane na kwarai ba ba wani jami'in gwamnati da ya sanya hannu a kai dakin taron garin tsamiya fa kawai aka rubuta. Sai wani stampin na bogi. Me kike nufi da na bogi? Ba na sana zarge ka da hannu a wannan badakalar Musa ko kuma ke Hadiza. A'a, ni fa ba ni da hannu a bada wannan izinin. Wannan kuma ita ce matsalar. Saboda ku ne wakilan gwamnati a garin nan. Dole ne sai mun binciko wanda ya bayar da wannan izinin a ɗakin taron. Tunda wannan dajin na gwamnatin jiha ne, ba a ƙarƙashin ƙaramar hukuma yake ba. ni fa babu abin da zan ce akan wannan dan kabiru ne yake kula da harkokin gudanarwa tun shekara da shekaru da suka wuce ni ma haka ban ma zama kansila ba a lokacin amma na yi alkawarin zan bincika wannan al'amarin hmm. sabuwar dokar kula da gandun daji ta ɗauki hukumomin yankuna da al'umma da mahimmanci sosai dole ne sai sun taimaka wajen kula da gandun daji da albarkatun ƙasa don tabbatar da ɗaurewansu. muna buƙatar ƙwararru hukumomi don wannan aikin ko kuwa ni dai na san dole sai an yi haka <sighs> wannan ya nuna yadda halayyarta take ni na ɗauka zamu shiri da ita babban abin da hakan ya nuna shine irin ilimin da talata ta samu hadiza kun dai ga yadda ta yi mana a wurin nan a'a me kake nufi da irin ilimin da ta samu wannan wace irin magana ce musa ya kamata ka san da wa kake magana ya kamata ka sani cewa ni ce wadda na fi kowa cutuwa a wannan tsarin mitar nan ta isa haka halima dole ne mita na biya kuɗi mai yawa don na samu fili a ɓangaren wannan dajin kuma ku biyun nan ku kuka tabbatar mana ni da kabiru cewa babu wata matsala kinga kada ki sake sani a wannan maganar ni niyata kawai na ga kowa ya samu abin da yake so ko dai kina nufin abin da kike so eh to hakan ma ya sa na bayar da haɗin kai ai da na so da na zama mai aikin kula da gandun daji mai murtuke fuska ɗauke da bindiga kuma mai ƙin bayar da haɗin kai amma ina sai halina na kirki ya rinjaye ni sai kuma gashi yarki tana yi min sakayya kai kowa ya saurara da Allah wannan abin yana nema ya samun hawan jini ke da kabiru kun daɗe kuna aiki a wannan gandun dajin kafin ni da hadiza mu fara aiki mu kawai taimako ne namu idan yarki da hukuma suna ganin ba haka ba to mu ba abin da ya dame mu wannan kuma ya rage naku ba mamaki daga wannan bayanin nata akan sabuwar dokar kula da muhalli da gandun daji tafiyar za ta fi kyau ba tare da ku ba ina ma kabiru zai dawo don ku dinnan kun dame ni <laughs> ka yi a hankali fa musa kada ka ƙara samun 'yar motar tawa ya kamata ka sani cewa ni ce nake kula da motar ta hukuma ce ni gara ma na daba a ƙasa da wani wawa ya kashe ni ma dai gara na taka yayi fita ni ma ina buƙatar iska Oh. Kai Garus, ka sha tafi karfin cikinka ko? Ka shiga hankalinka, kada kuma ka fasa wa mutane kofin da ya rage. Ko ka san har ka shanye rabin kwalba? Eh, ah. ai ba wani abu dan kofin ya fashi. Ba sai mu share bakin kwalbar ba. Yawwa, har na ji sanyi-sanyi. Kada dai ka wuce geji Garus. mun san ka sarai ba wuya ka bugu ba kamar irin mu malaman abun ba Allah ma ya sa ba inda za a kai kaya a 'yan kwanakin nan kai abun ba daɗi kawai kana zaune wuri ɗaya ba gawayin da za a kai wasu garuruwan ya kamata mu fara tunanin sake yin training sati guda cir sati ɗaya kenan da wannan hukumar suka fara damun mu da maganganu akan muhalli da gandun daji da yanayi kuma gashi ba wani abin da za mu kai yanzu kuma ita wannan matar talatu har wani faɗa mana take cewa tana so ta kyautata rayuwarmu a garin nan namu na tsamiya idan dai abin nan ya ci gaba da tafiya haka to ya zama dole na shiga gari na nemi wani aikin inda ya je gilagirawi za ki yi gara ma ki haƙura haka abin yake a duk faɗin ƙasar nan a yanzu haka ne ai gara mu da sauran direbobi tunda mu muna kusa da magarya iyakar rorawa kawai za mu tsallaka su gwamnatin su bata matsa musu ba kamar tamu magarya ce kadai mafitar mu daga wannan cakwakiyar haka ne fa ita ce mafita dila sarkin dabara akwai hangen nesa a ah, wai mai kake nufi ne ku bani ruwa ɗan kaɗan tukuna kabiru Ya san inda yake. Ka sani? Ta yaya? Af, abu ne mai sauƙi. Yana ganin magarya. Allah? Me ya je yi? Ya taɓa ba ni wani irin aiki. Na kai gawayi magarya. Babbar harka ce, kamar yadda ya ce. Menene sabo a harkar kai gawayi? Eto. Eh na ƙi yarda na haura iyaka ne ba tare da takardun kwasan ba ka san yanzu sai da su kuma ba sa daga kafa motoci biyu cike da gawayi ya ce na kai ya ƙi faɗa mu daga inda gawayin ya fito ni kuma na ce masa ba zai yiwu ba motoci biyu na gawayi bayan an dakatar da aikin samar da gawayi kai abin da mamaki kabiru harkar fasa kwabi yake yi wato shine ya balle su tannan to yanzu komai ya bayyana kai sai da ya na ɗaukar masa alkawarin ba zan faɗa wa kowa ba don haka oh. yanzu saboda allah da annabi gari sai da ka fasa kofin nan gaskiya ba zai yiwu ba shin da gaske ne kabiru yana harkar fasa ƙauri Ko me zai faru kuma yanzu tunda Talatu ta fito karara ta zayyana wasu kansila Musa mai kula da gandun daji da Hadiza aikin da ya rataye a wuyansu. Kada ku manta ku biyo mu a shiri na gaba don jin yadda za ta kasance. Me zai hana ku sake sauraron wannan shirin ko ma saura da suka gabata? akan yaƙi da muggan laifuka adireshin mu na yanar gizo wato dw.com slash masu yaƙi da muggan laifuka. Dandalinmu na sada zumunta na Facebook na buɗe domin ra'ayoyinku. Kafin wannan lokaci nake muku fatan alheri ku zama lafiya. Siyaki da muggan laifuka.